sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai radio amfani da sarauniya da fara'a noma da da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala hausa.com. Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji tattauna wadda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya yi da wani masanin tsaro akan da ya kamata 'yan Najeriya su taka muddin suna son a shawo kan matsalar tsaro a Najeriya. Sai kuma mu kawo muku shirin maimaitawan ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed sai ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana sai dai yau za ku yi mana aikin gahara domin ko ba za mu samu kawo muku labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar kamaru ba kuma duk waɗannan da za mu kawo muku sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan bayanan sirri David Nunes ya jefa aikin bincike na kwamitin haɗin gwiwa da jam'iyyu ke yi a shi wannan kwamiti game da katsalandan ɗin da ake zargin rasha ta yi a zaben amurka cikin rashin tabbas jiya talata bayan da ya yi watsi da kiraye-kirayen ya tsama kansa yana kuma mai jinkirta aikin kwamitin a sauran kwanakin da suka rage a makon ɗan majalisar wakilai nunes ya soke ganawar sirri da shugaban hukumar bincike ta fbi james comey da shugaban hukumar bayanan sirri na tsaron ƙasa admiral mike rogers al'amarin da ya dada fusatar da mambobin kwamitin 'yan jam'iyyar republican waɗanda suka ce take-take nunes a makon jiya da wannan satin sun jefa ayar tambaya kan amincinsa kuma hakan ya yi illa ga shugabancin binciken da yake yi nunes ya gana da wata majiya a harabar fadar white house kafin ya yi bayani a makon jiya cewa a garin tatsar bayanan sirrin wasu an haɗa har ma da na shugaba donald trump ba da niyya ba a cewar mai magana a madadinsa wanda ya ce nunes ya so ne ya kasance a wuri mai matakin tsaro don duba bayanan da majiyar ke nuna masa an samu garokin jami'an bincike na majalisar ɗinkin duniya da mai mustahinta a jamhuriyar demokradiyyar congo mai magana da gwamnatin ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo lambar mende ya faɗa jiya talata cewa an sami garwakin na michael sharp da zai da catalan da betu teleta a wani wurin da ke daura da kogin moyo a lardin kasai da ke yankin tsakiya da yake magana da sashen faransancin afirka na murya amurka mende ya ce an ma filla kan catalan din majalisar ɗinkin duniya ta tura mr sharp ba amurke da mr catalan ɗan ƙasar sweden ne don su binciki zargin cin zarafin biladama wadda aka aikata kusa da ƙauyen bankonde wanda ke kudu da haikwatan lardin kananga sun ɓace tun ranar 12 ga watan maris ta da mai mustafinta tinshintela ɗan asalin ƙasar congo da kuma wasu 'yan asalin ƙasar congo su uku direban su isaac kabuwayi da wasu masu babura biyu da ba tantance ko su wane ne ba shugaba donald trump ya rattaba hannu kan wani umarni bisa ikonsa na shugaban kasa wanda ya kawo ƙarshen shirin nan na amfani da makamashi wanda bai dumama yanayi wanda na ɗaya daga cikin muhimman manufofin tsohuwar gwamnatin obama da aka bullo da su don yaƙi da dumamar yanayi wannan uwa uba ya shafe manufofin amurka na shekaru gwammai waɗanda ba ma kawai sun tsaya ga batun ɗumamar yanayi ba ne amma har ma da kare muhalli da kuma ƙa'idar samar da makamashi da iza makamashin da wato dama a yayin yakin neman zaɓe trump ya sha cewa zai kawo ƙarshen wannan manufa akwai lokacin da ma ya bayyana batun ɗumamar yanayin da almara to amma abin da aka fi saninsa da shi shine ya yi ta cewa eh, wato ƙa'idojin muhalli masu tsauri na illa ga ɓangaren samar da makamashi ta yadda eh, wato yake hana samun riba kuma hakan na shafar batun ƙirƙiro da ayyukan yi wannan ikon na shugaban ƙasa ya zayyana matakin da fadar shugaban amurka ta white house za ta ɗauka wajen kawar da duk wani sharaɗi wanda ke kawo cikas ga samar da makamashi kwamandan sojojin amurka a iraki ya ce mai yiwuwa da hannun sojojin amurka a harin nan da aka kai a birnin masul wanda wasu shaidu suka ce ya yi sanadiyar mutuwar farar hula wajen su ɗari ranar 17 ga watan maris saboda mun kai hari a wuraren ina ganin tana yiwuwa mu ne muka aikata a cewar lieutenant general din soja stephen townsend wanda shine kwamandan da ke jagorantar yakin da ake yi da isis a iraki da siriya lokacin da yake bayani daga birnin bagadaza ga manema labarai wanda suka kira shi ta wayan bai daya Downside ya ce kwamandojin sojojin Iraki sun yi imanin cewa 'yan ISIS sun tara farar hula a wurin gabanin harin ko don su yaudari sojojin gamayya su kai hari ba san cewa farar hula ba ne ko kuma saboda su yi garkuwa da su. Mun san cewa tabbas 'yan ISIS na nan sun ja daga a wurin daga wannan ginin sannan dama akan akan samu wasu mutane a wani wurin da ba za a iya sanin dalilin kasancewarsu ba sai dai kawai idan an tilasta su ne su kasance a wannan wuri a cewar townsend din jiya talata wata kotu a abirkos ta wanke simoni gbagbo matar tsohon shugaban abirkos wadda aka zarga da laifin cin zarafin bul'adama a tashin hankalin bayan zaben shekara ta 2011 ita dai simoni gbagbo tana wato ba ta a lokacin lokacin da aka ba ta a kotun lokacin da aka yanke hukuncin masu gabatar da ƙara na da kwanaki 60 na ɗaukaka ƙarar suna buƙatar a yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai an zargi simone da jagorantar wata ƙungiya ta kai hare-hare kan masu adawa da mijinta tsohon shugaban kasar abrikos ɗin lauren gbagbo ciki har da samar da makamai da jirage masu saukar ungulu ga kungiyar labaran duniya ke nan saurara daga nan sashen hausa na murya amurka wakilin sashen hausa da ke jihar borno haruna dauda biyu ya tattauna da kabir adamu wani masani harkokin tsaro inda haruna ya fara tambayansa ko ina hankalinsa ya karkata game da furucin da rundunar sojojin najeriya ke yi na cewa ta kakkaɓe kungiyar boko haram Eh, to eh, ga alama eh, furici ne wadda an bi shi da aikatawa an an shi dajin kuma ga shahara an zo ana rawan daji a cikin dajin to kaga alama ne na cewa lalle an yi abin to amma ba nan take ba an shi dajin da kuma karasar da su da ke ta'addancin abu ne daban ba shakka har yanzu akwai ɗan barabazan su waɗanda suke nan suna kuma tayar da hankali a wurare da yawa akwai ƙauyuka waɗanda suke zuwa su mamaye su su anshe abubuwa a wurin wani lokaci ma su sace eh, mutane daga cikin wurin to inda misali za mu iya bambantawa shine abin da ya faru eh, a 2014 eh, da zuwa 15 da kuma halin da ake ciki yau to akwai an samu raguwan wannan matsalar sosai to amma cewa an kawar da shi ba a kawar da shi ba har yanzu akwai sauran burabazansu kuma suna dan abin da ba a rasa ba kai magana kamar an samu nasara kana gani an ce an samu nasara za a iya cewa kuma ana kai irin waɗannan hare-hare har yanzu a kauyuka amma alhamdulillah ban ce an samu nasara ba na ce an rage <laughs> ragewa da samun nasara abubuwa biyu ne wato yawwa ina ni ina cikin waɗanda suka yadda da suka amince da cewa amfani da karfin soja kawai bai iya kawar da irin wannan ta'addancin har dai wannan nau'i na yakin sunkuru na cikin waɗanda suka yadda da wannan dole sai an hada da uh, samun aminta da yadda na al'ummar da wannan abin ya shafa kuma ba karfin soja zai samar da wannan ba gyara tafiyar da harkoki na gwamnati da samar da abin da jama'a ke bukata da kare hakki na ɗan ƙasa shi zai taimaka ma wannan to akwai a turanci abin da ake ce ma cve wato countering violent extremism wanda nau'uka ne guda hudu wanda ita gwamnati ta san da su akwai yaƙi da wannan aƙida karfin tsatsar aƙida yawa da kuma canza ra'ayi na misali na aƙidar sannan da kuma eh, gyara da eh, al'umma a ba su bukatocinsu na yau da gobe wanda to shi ne wannan shi zai taimaka amfani da karfin sojan ana yin shi ta hannu daya to amma kuma wannan shi ma dole ne a yi a taimaka da shi saboda haka muka kuma ga tambayanka akwai har yanzu ba a kawar da wannan matsala ba na ta'addanci akwai ta har yanzu amma an rage an rage ganin cewa waɗannan mutane a daji suke kana ganin ta ina ne za a samu a zuna da waɗannan mutane har a sa musu ido waɗannan batutuwa a kansu na kokarin watsar da irin wannan aƙida da ke kansu eh to eh, ai addini ne suke amfani da shi kuma suna da fassara wadda suka yi ma addinin to dole sai an koma ga malamai an yi amfani da malamai wurin kawar da wannan fahimta da suke da shi na addini shi wanda ke ƙauye yanzu an bai shekara zube bai da iya ganewa cewa in an zo an same shi an gaya mishi cewa fa wannan abu haka yake bai da wani makama wanda zai nuna zai iya rikewa ya ce a fa abin nan da ake gaya min ba daidai bane to dole sai an gyara wannan yanzu an yi amfani da malamai malamai suna faɗakarwa suna gaya ma jama'a cewa akwai abubuwa guda hudu wayanda kusan suka aza fasararsu na wannan fahimta da suke da shi to dole ne sai an yi yaƙi da wayannan abubuwan guda hudu a nuna ma jama'a cewa wannan fahimta na cewa wani na da dama ya nuna wani ya ce ka je ka kashe shi ba ya kafa hujja da fasara da yake da shi to a dole sai an kokari an canza wannan akidar da ake da shi yawanci ranka dai za ga ana fani ma da kananan yara ne matasa hakan nan kana gani kamar ta ina kuma za a bullowa su waɗannan matasa da a ganin cewa sun kaucewa shiga irin wannan harka musamman ma yawanci kashe kace su ake ake aikawa su kai hari da sauransu to ya abubuwa biyu ne ko uku ma zan ce na farko rashin aikin yi na biyu ilimi sannan na uku rashin jagoranci na gari to kaga in ka diba wannan ba gwamnati kaɗai take da wannan laifin ba har da mu kawunan mu al'umma wani irin tarbiyya muke ba ma 'ya'yanmu so shi yasa maganin abin sai an koma an diba daga asalin tarbiyyar da muke ba ma 'ya'ya na tarbiyya na addini da kuma namu ainihi na gargajiya wanda muke da shi ah, in aka gyara wannan kila zai rage amfani kamar yadda kace yawancin su matasa ne to dole sai mun gyara wannan ita gwamnati ta yi nata mu kanmu al'umma mu namu sannan addini addini na uh, da abin yi a nan dole malaman mu su tashi tsaye su gyara yadda suke irin wa'azi da suke da kuma fahimtar da suke na addini su taimaka wurin fahimtar da wayannan yara da ke tasowa tafiya Allah ya kyauta har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa a kayan mu ci gaba a shakata da wannan. ƙasa na gida na je kasa na gida Najeriya. Barbada janjamu duniya ya ya. Na gaskata rabu Allah kai ne mun duka. Don kai ka ƙagi mai yau, kai masa ɗaukaka. wasu mu kai su wawaye sun yi fice haka sannan kai hane Allah banda faɗa akan ƙarya. Kabilu na To mun gode Malam Nasiru ɗan tsoho. Mu yanzu a nan agogwa ce karfe uku na dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da maganar Nura Suleiman da wasu 'yan uwansa. waɗanda shekaru biyu bayan da aka raba gadon mahaifinsu wasu daga waje suka yi ruwa suka yi tsaki aka zo aka kwace nasa aka ba da wata matar mahaifinsu wadda tun farko an yi wannan rabon gado da ita kuma an bata wani gidan sama a lokacin da aka nemi a kwace din Nura ya ɗaukaka ƙara zuwa babbar kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke garin Jos. To amma duk da haka alƙalin wata kotun yanki da ke Bauchi ya sa an je an kori waɗanda suke cikin gidan aka kama aka rufe. Za mu taso daga kan batun ɗaukaka ƙarar da ya yi kuma za mu faro daga kan maganarsa ta ƙarshe a shirin da ya gabata. Kaga wannan ita ce takardan afil. ga takardan apil nan ga receipt din apil nan ga motion din apil nan ga ranar da aka yi apil an yi apil din nan muka nemi record akwai chief inspector wanda yake ashe su suna ta kokari wanda ba san yi dalili ba mun yi na yi dukkan iya kokari na dan a bamu record ya zama record suka ki su bamu record ana nan ana nan sai kawai kotun anguwan jaki karkashin wani alkali wanda ake ce masa tukur sale sai ya sake turo takarda kan cewa lalle mu zo kawai mu ba da kiɗin wannan gida muka zo masa da takardu na cewa mun yi afil ai mun yi afil akan ka'ida ga takardunmu na afil ga komai bayan ya karba ya gani sai ce to shi zai duba sai wani sati bayan wani sati allah ya kai mu mun dawo kotu sai ce ba abin da zai hana shi yanke shari'a duk da wannan afil ga takarda kamar yadda kai kake gani kake sauraro na ga takarda a hannuna yawa original copy sai na tashi na tafi na je na sami giran kadi na koka masa na ce masa ina da complain sai ya ce mun na je na samu chief inspector yawa na masa complain a abdulrashid inuwa bello na ce ni ba zan je wajensa ba saboda kuwa ina da dalilai ce to ba na son jin dalilin ka ka sami deputy chief inspector shine kabiru ilela a jiyan uban dawaki na same shi na karanta masa ya ce to na rubuto complain na rubuta wa cr idan na rubuta na kawo zai filin ya kai masa na rubuta complain na ka'ida na hada photocopies din takaddun appeal na kai aka kai wasi'ar muka je tare da shi ya ce mai bayani na masa ya karba ya duba ya ce yaya za a yi ga takaddan appeal wani alkali kuma ya dage ya ce sai ya yi shari'a a gabana ya yi mintin akan fayil din ya sa aka tura wannan kotu akan kar alkalin nan ya kuskure ya yi wannan shari'a tun daga appeal nan an riga an yi yawa ya ce mu je amma duk da haka bayan kwana biyu sai alƙalin nan ya sake kira ya ce lallai fa mu zo yana turowa on and on don wallahi yanda ake nema na yanda ka san na, na, na, na ci amanan ƙasa haka kotu nan take nema na shi wannan alƙali tukur salam haka yake nema na saboda ganin wannan na rasa gane kan abin sai muka tashi muka tafi court of appeal jos muka nuna musu takardunsu muka nuna musu damuwan da muke ciki da kuma yanda ake amfani da ƙarfi domin zaluntar mu sai a wannan lokaci sai shi a mataimakin rijistara na court of appeal jos sai ya rubuta takarda ta musamman bayan takardun da ya gamsu da shi sai ya rubuta takarda ta musamman sai ba mu ya ce mu kawo kotu bayan mun kawo kotu kotu ta karba ta gani a kenan na ce to ni ba zan bar kotu ba sai sun sa mun hannu akan sun karbi takarda saboda ganin yadda shari'a yake tafiya na tabbata da akwai wani shiri na zalunci wanda aka yi ga takardar nan kana gani ga ta nan daga deputy chief registrar court of appeal jos yawa ya ba mu wannan takarda don ta record daga nan bauchi kaga sa hannun kotu wanda na karbo wanda na kai musu wanda shi registrar su gambo muhammad wanda ke court 4 na angon jaki sai da na tsaya ya samun hannu saboda ya zama mu hujja amma duk da haka bai hana ba alkali wata rana ranar juma'a sai da suka ci ranar juma'a da yamma wanda ya sai gida ya sai gida bayan shekara biyu sai ya buga mu ya ce mun to ga ma'aikatan kotu da 'yan sanda da komai sun zo sun yi poli da kayansa sun watsar da kayansa a waje sun kama gida sun rufe yana da mata biyu da 'ya'ya goma sha bakwai a wannan lokaci matansa ta haihu kwana hudu 'ya'yansa suna kuka matansa suna kuka shi ma yana kuka na ce masu to wannan abu dai mu gado muka yi ba zalunci muka yi ba ba kayan wani muka karba ba kuma muna da saidan da kotu ta ba mu gado a wannan lokaci akwai wani dan uwansa wanda ya roƙi shi lauyan da ke tsayuwa musu akan cewa su yi haƙuri su tattara kayan su su bari ko zuwa gobe ya ce su ba za su yi haƙuri ba mutum ɗaya ne zai iya sa su yi haƙuri shi ne hede su neme shi ya ce waye ya ce garba noma jarman bauchi suka bi shi wanda aka sayi gida a nan shi koko mai gida wanda aka sayi wanda ya sayi gida a hannun mu dan uwan shi wanda ke matsa matsayin ko kawu ne ko baffa ne ko me amma dai dan uwan shi ana ce masa rabi jibiya yawwa bayan sun buga masa waya shi garba noma jarman bauchi ya ce ba za su ba da minti ɗaya ba ba za su ba da kwana ɗaya ba za su komai ba a rufe gida kai musu to mu abin da muke mamaki eh, garba noma kafin ka gaya mun abin da muke mamaki ah, zan so in ji ainihin ita wannan mata gambo ah, laraba gambo eh, wani wuri ne take cewa wurinka ne ko kuma wurinku ne take so a bata ko kuma dai wani bangare ne na gidajen da babanku kuka gada take so lalle sai a mallaka mata watan gadon fada take son ita laraba gamban alin kano tare da wanda suke taimaka mata suke son a bayar gado ne na magada mutum biyar take son a karba a bata ita kadai bayan an raba gadon nan a kotu ba a gida muka raba gado ba to kotu menene ya ba ta mallaka mata a matsayinta na ah, matar baban ko wanda yake ba ta ma da aihuwa da shi abinda kotu ya mallaka mata ya mallaka mata gidan sama abinda kotu ya mallaka mata kenan kuma ya bata takarda na ka'ida kamar yadda ya bamu na ka'ida to me yasa yanzu ta dawo ta ce sai dai a bata wurin ku eh saboda muna zargin wannan abu siyasa ya shiga kuma akwai waɗansu mutane wanda suka taru suka goyi bayan zalunci suke zaluntar mu kuma alhaji abdullahi akwai wani babban abin mamaki domin lokacin da aka yi wannan abu duka an raba gadon ma akwai matan mahaifinmu guda ɗaya fa wanda ba a sata gado ba wanda ta kai kara shari'a commission suka binciki tura abdulrashid inuwa bello chief inspector ya neme ni ya kira ni ya tambaye ni yaya aka yi wannan matansa ne na ce matansa ne to ya aka yi aka raba gado ban da ita na ce to wannan dalili ko shine lokacin da ba ta mahaifin bai da lafiya ta zauna a gidansu tsawon wata takwas kuma ta zauna a gidan su nan kanne na su suka tsaya akan komai su suna tsammanin ko aurenta ya kare bayan ya rasu ta zo aka yi gaisu aka yi komai ta ce tana son ta zo ni nace mata ta yi hakuri ta bari hankali na ya kwanta aka ɗauki gado aka kai kotu bayan kwana arba'in abinda kawai za ta iya ji a raba gado ta zo ta same ni nace mata to ni kin ga wannan gado kotu ne ta raba amma ki je kotu ki musu bayani mu zo mu tabbatar tun da yake ke matan mahaifinmu ne mun sai da ba kuma wani mutum ɗaya wanda ya ce miki mahaifinmu ya sake da shi abdulrashid ino bello chief inspector shi ne ya tabbatar bayan shari'a court of appeal ta turo masa da cewa wannan mata ba a raba gado da ita ba gado ba sai an canja ba tun da yake kasan mata kashi ɗaya daga cikin takwas ne za a raba gadon matan na matan na ɗaya ne a bata rabi ya kuma tabbatar ya rubuta a takarda aka koma wancan kotu na tidin alkali domin a ɗauki hakkinta a bata don ba alfarma ba ne a wannan ranar da ya rubuta a wannan rana ya ba da takarda kan cewa a kwace wannan gida a ba ma ita wannan hajiya laraba tare da shi don idan shi ya rubuta shi ya mai da magana kotu aka karbi takarda daga ofishin cr shi chief registrar court order aka je aka yi poli da kayan wannan mutum bayan yana da tabbaci kotu ta sake karban takarda akan cewa an samu kuskure za a gyara a wannan ranar kuma ya ba da takarda cewa lalle lalle a kwace wannan gida a ba ma ita wannan mata laraban gamban alin kano wanda yake sai daga baya sai muka gane cewa e tabbas don muna kallon abun dama da fiskoki saboda yadda abun ya zamo fituna da yadda muke ganin lauyoyi suke zuwa da yadda muke ganin mutane suke amfani da karfi sai muka tabbata da akwai dai wani zalunci da bamu gane ba ranar da muka gane ranar da aka yi poli da kayan mutumin da ranar da su wanda ya sayi gida yake neman alfarma a bar shi ko da na wuni ɗaya ne ya tattara kayansa cikin kwanciyar hankali ake gaya masa cewa ba wanda ya sai sa wannan sai garba noma jarman bauchi wanda shi kuma bai daga cikin magadanmu bai daga cikin danginmu bai daga cikin dangin wannan wanda ake rigima da ita abin da ya ba mu tsoro da mamaki kenan to me ya janyo garba noma tun da yake shi ba dan babanku bane ya ka fassara shigowansa wannan hidima taku to wannan tambaya da dai shine zai fi iya ansawa da kyau ni da abin da nake tabbaci shine mamakin da nake da shi a matsayinsa na shi ba magaji ba wannan tambaya abin da ya kawo shi shi shine yake matsayin da zai ba mu wannan ansa ni duk abin da zan ce zan faɗa abin da yake ba haka ba amma shi ya kamata ya ansa wannan tambayar me ya kawo shi cikin hidiman gadon wa'yansu da ba su da alaka shi ba zuriyansu ba shi ba danginsu ba ya zo ya tabbata da sai da aka zalunci wa'yansu marayu marasa karfi akan wannan shi yake da wannan ikon ansa wannan tambaya. mun tattauna da shi alhaji garba muhammad noma jarman bauchi a kan rawar da ya taka a wannan batu. yayin da su ma jami'an kotu suka ce a ba su dama su faɗi nasu albarkacin baki duk za mu ji su to amma sai bayan mun ƙarasa jin bayanin nura suleiman a cikin shirin mu na gaba a huta lafiya. To Allah ya kyauta ranar litinin za a ji mu da wani sabon shiri yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta 'yan albasa Katsina Saranci Najeriya. To ina so in yi amfani da wannan dama in miƙa na ga 'yan majalisar Thailand Najeriya saboda mun gane cewa ta kan kuki ba ta talaka kuke ba domin talaka kuke duk wanda babu buhari ce yayi yi to mun yadda cewa yayin kuma zai ɗauko mu ba ɓarawo ba amma ku akwai lauje cikin naɗi saboda ya kawo mangu mangu kun san kuma kuna lagi a wurin shi zai tattaɓa ku ne kisa kuka ce ba ku so ku sanya mai hannu ya ba to mu ɗan najeriya talakawa mun yarda da janar muhammadu buhari mun yarda da mangu duk abin da mago ce to muna bayan shi da shugaban kwastan muhammadu ali to mun yarda da babu Buhari saboda babu Buhari ba barawo bane shi Assalamu alaikum da farko suna na mai shayi na ganin garbace da karmar kuma ta balija ta raba da Najeriya. Hakika wannan rawar daji da gwaje-gwajen makamai da sojojin Najeriya za su yi a abu ne mai matukar muhimmanci ganin irin halin da najeriya take ciki yadda jami'an tsaro suka dukufa wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen dukkan 'yan ta'adda a fadin najeriya assalamu alaikum sahin hausa na murya amurka mai magana ɗan kaka co e mai gado da katifa kogwar kanawa karamar hukumar geza jihar kano a najeriya sahin hausa na murya amurka na ji wani a gidan rediyo iya babatu a game da ibrahim magu iya kira cewa ai magu ba annabi bane kwarai ba annabi bane amma kuma dai ba za a ce ma fir'auna ne domin ku halin halin mutanen kirki ne kuma dai mai san annabi abin kirki kamata ya dinga yi to kaga anan shi yana koyi da annabi kenan tunda mutumin arziki ne to saboda haka sai iyaya kuma shi wannan shi kuma wani hali ne da shi saboda haka da Allah ya kamata su dinga sanin misali da za su dinga yi a matsayin su manya kada ya kasance su zama kogo masu girman banza assalamu alaikum sashen hausa na murar amurka mai magana garba buroka mai hoto kuni shugaban kungiyar muryar talaka rashin tsawon kwamfiki ta gwamnatin zamfaran najeriya na buko ne domin in kira ga hukumar zaben najeriya hakika gida da ɗan da zuwa na shekara dubu biyu da goma shekara mu talaka ba mu amincewa dalilin kuwa shi shine haɗa zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya rana guda gare mu hasara muna buƙatar hukumar da ɗaiɗaikin zaɓen shugaban ƙasa shi kaɗai mu yi shi mu kare sannan na bisa tarayya mu yi shi domin akwai da yawa mutane da mu kawar da kujerun saboda ba mu aminta ba mu ji daɗin jagorancin To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri David Nunes ya jefa aikin bincike na kwamitin haɗin gwiwa da jam'iyyu ke yi a wato game da katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben Amurka cikin rashin tabbas jiya talata bayan da ya yi watsi da kiraye-kirayen ya tsama kansa yana kuma mai jinkirta aikin kwamitin na sauran kwanakin da suka rage a makon. shugaban amurka donald trump ya rataba hannu kan wani umarni bisa ikonsa na shugaban ƙasa wanda ya kawo ƙarshen shirin nan na amfani da makamashi wanda bai dumama yanayi wanda na ɗaya daga cikin muhimman manufofin tsohuwar gwamnatin obama da aka bullo da su don yaƙi da dumamar yanayi komandan sojin amurka a iraki ya ce mai yiwuwa da hannun amurka a harin nan da aka kai a birnin mosul wanda wasu shaidu suka ce ya yi sanadin mutuwar farar hula wajen 100 a ranar 17 ga watan maris jiya talata wata kotu a abirikos ta wanke simoni gbagbo matar tsohon shugaban abirikos wadda aka zarga da laifin cin zarafin bil'adama a tashin hankalin bayan zaben shekara 2011 To madalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin gaba sa sai an jima da rana kuma ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri cikiko har da shirin nan na himma ba ta garago inda muke ci gaba da kawo muku tattaunawar da muke yi da Alhaji Sa'adu Maso Kano. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da na gabatarwa da Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu Jonah Collins ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya.